بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على تبرير وتنجيم shekara ta dubu biyu da goma sha biyu na biyar inda ke ajiya aka buɗe wannan daura ta aƙida ta karo na goma sha uku inda ke kuma aka gabatar da ɗan nasihi da ɗan waɗa da rai kuma kamar yadda bayani ya gabata littafin da za a fara karantawa a wannan daura shine littafin al'aqidatu tahawiyya na babban malami al'imam abu ja'far a sahawi daga sunan shi ne aka samu sunan littafi ɗin sunan shi al'imam abu ja'far a sahawi sai eh, sunan littafin ya zama al'aqiratu sahawiyya kuma galibi a lokacin da mukan fara karatun littafi akan gabatar da muƙaddima guda muƙaddima ta farko abin da ya shafi tarihin mawallafin littafin a ɓangare na biyu kuma shi ne takaitaccen abin da littafin ya ƙunsa yana tsoro yau shi ne zuwa sun ko wannan dara shi ne karanmu na farko a cikin wannan littafin al'aqidatu hawiya. ina akwai buƙatar mu san tarihin mawallafin littafin sannan mu san me littafin ya ƙunsa sannan akwai rarar lokaci sai kuma mu shiga cikin littafin ɗin da cikin tarihin al-imam abu jafar abu rawi shine malamai suka ce huwa al-imam abu jafar ahmad bin muhammad bin salama bin salama bin abdul malik al-rawi al-hanafi huwa al-imam ko dai an bin a duniya shi shine al-imam an ce al-imam ana nufin malami wanda yake babban malami sun yake ya haddace kundin abubuwan da ya haddace kamar da al'imam rahib ya faɗa yake wa kulqani wa huma tamam fa'af wa kullu hafizin imam imam abu ja'far kuma wannan imam ya abun sa kenan abu ja'far shine sa kenan kamar asalin sunansa sunan shi ahmad sunan mahaifinsa muhammad sunan kakan shi salama sunan kakan shi na biyu ulama sunan kakan shi na uku abdulmani ana kiran shi al-hawiyu al-hanafi ina ka ku hawi wannan an dingina shi ne zuwa ga garinsu mai suna kuha ha'un ha'un da asmad da asmad shi ne kuha kuma wannan yana ƙasa masar ne a yanzu ko a lokacin da yake yana bin gunduma masa yana kasar masa ne yana kudancin kujinili a kan da an kana ɗin ku. na ka ce alhanafi alhawiyu alhanafi shi kuma alhanafi ne ba su ila mazhabi fi furu wannan an danganta shi ne zuwa ga mazhabi da yake a kai su fiki sai mazhabin hanafiya ne wanda yake mun sha mai mai tafi zama magana akan mazhaba ba abu ne mai mai tada hankali ba domin sabanin da aka samu sabani ne fil furu ba sabani ne fil usul ba babban rikici a wurin ahlus suna shine sabani fil usul ya zama mutum yana kan tafarkin da ba nan ba tauhidi amma idan ya zama na sabanin fahimta ne na hadisi na hukunce hukuncin shari'a wannan babu rikici a kan shi majin ya ginu akan dalili ba a kan zuciya ba kowanne yana da muhangar shi kuma yadda nake jin mun abin ishara akan wannan jiya idan an ce da mutum alhanafi ko ashafi'i ko alhambali ko almaliki wannan babu wani rikici a abin da yake rikici shi shine ta kasuwanci rikici shi abin da yake hanafiya ko da baki ne aka ce fari ne ko ko da fari ne aka ce baki ne to shi yana nan a kai wannan shine abin da yake gaba ɗayan malaman daga shi abu hanifa din da yake da mazhaba ko shi imam malik da yake da jingina malikiya zuwa gare shi babu wanda ya yi da wannan sannan waɗansu ne suka kama wata harkar da ba su kama malamai wanda ba su ake ba ma'ana ta ci abin nan ta ci da mazhaba ke amma da an ce mutum an dingina ya zuwa ga mazhaba ba amma wani wanda yake wannan ya haramta kuma al-imam an-nawawi أربعون اربعون أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي ابن حجر العسقلاني الشافعي wannan za a tashi da yawa a ciki babu kuma ana jingina shi ne zuwa ga mazhabar hanafiya bayan da ya bar tsohuwar mazhabar su ta shafi'iyya kuma zuwa ina hanafiya kuma da bayani zai zama gaba gaba kan wasa an haife shi a shekara ta ɗari biyu da talatin da tara hijiriya kenan a wannan shekara aka yi al'imam abu jafar a fahimi kamar yadda ɗaya daga cikin almajiran su ya shi ne suna ibn yunus an haife shi a shekara ta ɗari biyu da talatin da tara hijiriya. Abin da ya shafi tasowar shi, al'imam Abu Jafar al-Qurawi, ma'ana al'imam Abu Jafar Ahmad bin Muhammad bin Salama bin Salama bin Abdul Malik al-Qurawi Hanafi, bangaren tasowar shi ya taso ne a gidan da yake gida ne alhamdulillah nan malinta. Gida ne wanda yake an san shi da karatu da kuma tsara mutunci sosai da sosai. domin mahaifinsa Yusuf bin Sulama ɗaya ne daga cikin malaman lokacinsa jatumarsa da kuma shi al-Imam Abu Bakar kenan a fatawi mahaifinsa ɗaya ce daga cikin manya-manyan almajiran Imam Shafi'i ta kasance tana halartar bikin Imam Shafi'i shi kenan mutum yanzu mata suke karatu ba kuma mutum yanzu ta suke zuwa makaranta ba kawai dan kamar mutane ne cikin mutum jahilci ake cewa ake ta rubutu ba kan wata mata aure matan aure ba sa zuwa ta waye waye waye waye wanda yake akan gaskiya aka ba gashi da kuma suna su na zuwa ba ko ba kake ba to abin da shi aka tabbata akan gaskiya zargi ne zargi in ka ga mutum akan gaskiya da dalilai wannan ba zai saka wai gaba jatumar imam abu ja'far ɗaya ce cikin manyan manyan almajiran imam shafi'i muhammad ibn idris bal ma ta kasance yana cikin masu halartar majalisinsa a cikin tana yake ta mata aure qaluhu kawunka kawun imam abu ja'far a qawi ina aka ce kawu shine dan uwan uwa uwan uwa ko kuma uwa shi ne kira kawu kawunsa shine imamul muzalli yanzu kace al-Imam al babban malami ne ko kace shine babban da mazhabin al-Imam Shafi'i dan kace shi Imam Shafi'i ne kun ga bangare ne kuma bangare na farko mahaifinsa yana cikin manya-manyan malaman lokacin bangare na biyu jatuwarsa ana cikin manya-manyan al'amuran al-Imam Shafi'i kuma mun gano wannan da ko ba malami, kuwa malama. abu na uku ɗan uwan mahaifin mahaifiyar shi wanda ko tsananta na imam abu jafar shine al-imam al-mujani da yake yana da littafi mai suna muktasarul mujani a cikin hanafiya a shafi'iyya kamar yadda kake muktasarul khalil a cikin malikiya ba al-imam al babba ne a cikin hanafiya shafi'iyya to shine ma wanda ya dauki nauyin yada mazhabin imam shafi'i رحمه الله عز وجل lalle ya ce magana kan cewa ya tashi gidan malinta da su bane an muke la'akari da lokaci da da shi al-imam Jafar Tahawi ya tashi a kai lokaci yana da tasiri sun kai sa'a lokacin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya rayuwa ku sa'a ce ne na manya manyan malamai sai ga wannan abin ya hana su zuwa gare ka shi a imam Abu Ja'far al ya yi lokaci da manya-manyan malaman hadisi ashabul kutub sita din al-imam al-Bukhari al-imam Muslim al-imam Abu Dawud al-imam Tirmidhi al-imam An-Nasa'i al-imam Ibn Majah mu zamani da wani da cikin su mun gano wannan kai wasu ma daga cikin su yayi tarayya da su a wurin malamai ya ruwaito a inda su suka ruwaito. Kuma haka mun gane wannan da kai. Lokaci da mutum ya rayu a kai yana taimaka mashi. In ya zama lokaci da jahilci da ke cikin kasa. Suna ga ina himmar mutum, suna ga abin ya zama da wahala. Amma idan ya zama lokaci ne da malamai ne suke magana a lokacin, da jahilci ya yi kuna za ga an danne shi. wannan lokacin da ya yi gaskiya lokacin da yake yana ji da malamai a lokacin sosai da sosai kuma la'akari da abin da neman ilimin ka kuwa Allah dai yalla kamar su tasirin gidansu ya na su zuwa gare shi tasirin mahaifinsa domin malami ne a lokacin tasirin jatuwarsa ɗaliban al Shafi'i tasirin kawunsa babban al-Imam Shafi'i kun gano wannan da cikin kaga kenan a nan zai fara karatu din ya shekara su a wurin waɗannan sannan kuma ya shiga zuwa babban masallacin juma'a na ƙasar Makka wanda ya kira shi jami'o Umar bin As Umar bin As wannan a wannan babban masallacin juma'a ya haddace Qur'ani a gaban malamin sa Abu Zakariya bin Muhammad bin Amr a lokacin ba karamin malami ne sun ce babu wata gobe a cikin masallaci wata birka sai ya turanci fiye ko duk wata fiye a cikin masallacin a cikin ya sauki kike shi da Qur'ani da sunna kenan yana sauka da ke bace da biye ce malami ne su wara su ta shi da Qur'ani sai yi a wurin wanda ya gane karatun Qur'ani gane ko sai zamana cikin kan kan su da ya fahimci Qur'ani ba amma idan kai ka turin malamin da shi ba ya san bakin bakin na zai shi zai gare karatun zai karatun da za ka iya a wani abin su ya ɗauki shekara hudu shekara tana haka Allah ya canza sannan ya karanci ya yi karatu cikin ɗaukakan kawunsa shi ne almuzani ɗaya ya saurari riwaya kenan muktasar da al'imamul muzani da shi kawun nasu ya rubuta ya yi riwayarsa biyu kenan abu na uku ya yi karatun hadisi a gabansa a gaban kawun nashi kawun nan nashi fa shine wanda ya kayyace mazhabin al-Imam Shafi'i rahimahullah azza wa jalla kai kuma al-Imam al-Muzani shi al-Imam Abu Sa'id al-Tahawi ya samu manya manyan malamai irin abokanan al-Imam al-Muzani wanda suke kare kin juna yi karatu a wurin su kuma yin karatu a cikin waɗannan malamai wallahi kamar mutum ke da shi kuma ya yi ruwaya mai zaman gaske mai tsawo a wuraren su suke la'akari da yadda al'imam abu a sama ku kawo kuma shi ta nutsi a ilimi a inda ya yi zirfi su kira zirfi ne, shi da malamai suke cewa a lokacin da ya cika shekara ashirin da haihuwa shekara ashirin da haihuwa sai ya bar mazhabar shi ta farko ita ce mazhabin Ya yake kawun su yake a kai al-Imam Muslim sai da kawon sai ke littafi a kai mai suna Tasawwur Muslim har kawon sa wasu ne ya kai shi ta fayyace abin Shafi'iyya ina cikin shekara ashirin na bar wannan mazhaba da koma zuwa ga mazhabin Hanafiya wannan cikin ne aida na azumin shi da rasu ba ba zai kuma yaba mazhabin da shi ke ya koma amma da shi ta ba shi ro ba shi usul ba kana kida abu ne iri guda ya kuma zuwa ga wani abin hanafiya ko ba sama abu bane ba wani ne da ake cewa mutane in kari ba duk da yake jujita akan abu da ilimi ya san wannan sosai da sosai ibn malik ko ibn aqil ɗayan su ya kasance yana kan mazhabu a hanafiya hanafiya daga baya koma shafi'iyya wannan an samu irin waɗannan lokaci sosai da sosai saboda ne saboda dalilan da zan su da sosai da suke jin shi ba a cikin baki ba cewa manya-manyan almajira a imamu shafi'i a ƙasar Masar sun kasance mabiya mazhabin malikiya ne. Daga baya kuma suka koma mazhabin shafi'iyya. Ba wani sabon abu bane. Domin ba abin da suke su zuwa na ƙasar Jibili ba wai ta asubanci mazhabanci ba. Don mazhabanci shine bala'i. Ajiyanci shine bala'i. Ajiyanci shine bala'i. Wato ke ba. Ajiyanci shine bala'i. Ajiyanci shine bala'i. Mazhabanci duk shi shine bala'i. amma kawai wannan amma kasanci da musulman ta da da ta ji da yake ta ita ta da ɗaya, daya amma wannan ai shine bala'i din ke ku lura al-imam shafi'i rashin azza wa jalla shi karan kan kasance yana da magana ke, yana da kaulin fiqhi yana da kaulin fiqhi an lura mun ce shi imam kafar fahawi ya ban mazhabar shi ta farko ta shafi'iyya an je kuma zuwa ga mazhabin hanafiya kun lura shine ibnu yake cewa na ji abu wanda yake abu hasan din shine ali bin abi talib na ji abu yana cewa wannan kenan da muke magana akan shi kan shi yake cewa na ji mahaifina yana ba da bayani na kwana da daraja da kuma abu umar bin harbawai da kuma jin tushe ilimi sai ya ce shi da Allah shi kenan da wani abu zafar sahawi yake mana abin da shi abu zafar hawi, ɗan shi zai ce yana mana abin da baban shi yake cewa yake to ya ne zakira ni bi sa'i shi abu umar bin harbawai ya kasance yana tattaunawa da ni akan waɗansu matsaloli na ilimi ko a ji su yi min fi masala a wata rana sun amsa mashi da lokaci wata amsa an kwala bi sai ce da ni shi Imam Abu Jafar Sahawi ke yake ce mana yana tattaunawa da wani malami sai wani malamin ya ce shi wa hada qawlu Abu Hanifa wannan amsa da ta a kan wannan tambayar ba ita ce maganar Abu Hanifa ba sai mun ce yana kan wani abin Hanafiya fa qultu la ah, sai na ce da shi in da Abu Jafar Sahawi al alhanafi. أيها القاضي يا كي القالي أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به yanzu kana jin shi da abin da Abu Hanifa ya faɗa ni ma shi zan faɗa saboda ina halafiya shi kenan Abu Hanifa ya faɗa ni Qur'an sai al-Qadi yace ma zalantu ka illa muqallida ani nayi zalan mun kai muqallidi ne kawai duk abin da aka faɗa kawai in an ce a tashi mun in an ce a zauna mun zauna qultu lahu sai ce mishi wa hal yuqallidu illa asli sai ba wanda ke takifan mazhaba takifan taqlidi ko da mazhaba sallah malami shi aka yi ce ne awa gabi awa gabi ko wanda bai san inda ke ne ya san gaba ba shi ce wannan kin ga da ya sa mana bayani cewar da aka da shi hanafi kaga ba dan takifa ba ne dan me ga amsar da ya bayar da ta saba ma maganar Abu Hanifa kuma yana sani sai wani ya kai ma maganar amma ba shi kana tsammanin kuma shi kana nima na fada sai ci wannan da ko Kari mana wannan jikin ana kafa su da ita sosai da sosai a can masa. Don mutane aka yi ta ce da ne na ilimi. Suna cewa Imam Abu Ja'far Tahawi bai kasance yayi doguwar tafiye-tafiye ba. don neman ilimi wani da ilalla za a ji cewar kai jiri ne na masa kuma kare yake da malamai kun gane wannan da kyau ko sai ya zama na daga wasu wuraren ma ake kasuwa a zo garin domin gari ne in qur'ani kake nema ko ilimin qur'ani ne ilimin hadisi ne ilimin ne shi da su bin sa'ad da musu wanda yake a ilimi an ka ga da ya kamata ilimi ana ko da Imam Malik ibn Anas mai suke da karatun sa sunan shi Muslim yana ko har in Imam Shafi ya baro baga daza ya tuwo masa domin karatu ashe makar ba mun gidi bane in dai banda daga baya mulhidi suka kama ta abubuwa da suke yawa a kasar Allah ta'ala zai sauke saboda haka Abuja imam Abu Ja'far al sai lokacin da gwamnan Masar ya aiki shi gwamnan Masar a wannan lokacin sunan shi Ahmad bin Tulun ya aiki shi zuwa ƙasar Sham a wannan tafiya da yi zuwa ƙasar Sham sai ya amfani da wannan dama wannan lokaci da ya samu na zuwa shi ƙasar Masar ƙasar Sham ya kewaye garuruwa da dama domin ta ya je Gaza a kenan yanzu eh? Salafin kenan. Wani Al-Qur'an garin suwa kenan. Suna haka. Suna Kamariya. Suna Baci Al-Qadir. Suna Damascus. Damash. Damash. Duka wannan wurare. Abin da nake so mu fahimta. Duba su da ne aikin shi aka yi. Ya kai sako ya tattauna don a san matsala ce abin ya samu a cikin shi. Da ya je sai bai zauna a otal kawai yana jiran a zo a same shi ba. Gwamnati ne, gwamnati ne tura shi. sun san da to an da tafiya yi kamata yi kawai da shi wata da ya zauna sai da shekara ɗaya da shekara biyu duk bayanin da zai sani don da haɗa ko ɗan ya tattara ya kama hanyar amma su da yi wannan ba sai ya zauna a garin ya buɗe ruwa duk malaman da ke kwaran ya samu ya karatu a gaban shi kuma wannan ba kuma dama ba ce duk inda ka samu dama kalama ta wasu shigowa da kai shigowar ka yanzu a nan ne na shigo ne ko dai zuwa ya fi ko zuwa shifla diploma ko zuwa COE ko zuwa kai su da ne wani mutum sai ya amfani da wannan shigowar da ya yi ya samu wuraren da ake karatu tsaftatacce da ya karatu sai da shi wannan zaman da ya yi in ya koma fa shigowa ne na cikin wahala ko ya ji shi ko fodiyo ko ya ji Kano biyu ke ko ya ji Zaria sai biyu ko ya je ji gudu, ko ya ji ina ne ko ya ji ina ne mutum sai ya amfani da irin wannan dama ko kuma an tura shi aiki na wata uku ko wata shida ko wani abin nan sai ya amfani da irin wannan damar ba ko mutum ya ji idan jiki a gari ba ko mutum ya tafi neman kuɗi ko zai zaɓi neman kuɗi zalla ba sai in neman kuɗi zalla da suka yana kasuwa da ya dawo in ya sallah da ba ya yi in bai ba ya kuma gidi ya ta buga jin da waya in neman kuɗi ne zalla ba haka ake shigowa ba duniya ba haka ake shigowa wurare ba dole mutum ya amfani da shi da samu dama in dai har wannan bawan Allah gwamnati ta tura shi bai je ya shanta shi ba shi dai ya samu wuri ya zauna a'a duk malamai yi lungu lungu sai dai i karatu a wurin su wanda wannan makarman darasi ne wata damar in ka same ta shi ke nan in ka rasa kuma har abu da ba za su ba da yawa an shi samu wannan har ana so da yin abubuwan da mutum ya amfani da su kafin kishi su su dama in ka samu ka dama Su ka samu dama kawai ka dama shi ba karka wani kwakwalon shi ga matuwar ta wata kila in mun ya zo yawa zan yi kira ko ce domin dama ko dai ji halinsa ko za a sake turo ko in an tura ko nan aka turo ko an shi lalle lalle dama duk da ka samu ka dama ka kuma har yanzu kuma a kan waɗannan damamakin wannan mutum sanadiyar zuwan da ya yi so kusa domin in jami'a a ɗan kogi ko shi da wata alaƙa da zuwa sokoto amma kuma ba zai je kuma kuja iya wannan karatu kawai da aka yi ba a zai duba ko a cikin wani ko a cikin ɗalibin. don wani ɗalibin shi ta san a aji ko kuke ɗalibi ne amma shi ta san malamin ka ne. Rai kwa duwan ya karatu ya san wannan ɗalibin Sai a aji ne yake hali da ma'aure ko kami sai ka ne za ka kalli shi kuma abin da ba shi da alaka da darasin wanda ne ne ko mutum da kike dan ya gane shi ko sai ga mutum ya tsamu wannan mutum an ya zama dan karatu ko da wanda da shi yake cikin haka zai dawo Allah ta'ala ya sauke idan muka yi la'akari da malaman sa tun da mutum ne da yake cewa shi karatu daga abin da ya ne kalbi bane an rabu. sai yana da malamai amma waɗanda suke cewa bane shi ya shi da malami ko gane wani da shi ko yana da malamai sai yake masu daraja masu yawa kuma daga cikin malaman sa akwai al-Imam Allama Isma'il bin Yahya bin Isma'il al-Muzani الشافعي wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyu da sittin da hudu hijiriya daga cikin shi akwai biyu al-Imam al-Hafiz Yunus bin Ala al ya rasu shekara ta da da hudu akwai al'imam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam alimu diyar Misriya babban malami ne a ƙasar Masar a zamanin sa shi ya a shekara ta ɗari biyu da sittin da takwas akwai al'imam Rabi bin Sulaiman al al-imam Shafi'i wannan shi ma na hannun dama al-imam Shafi'i ne ya yi karatu a gaban duk wanda yake karatu a gaban sa malamai yake karatu a gaban sa kuma da duk da al'amura Dan yana cikin abin da zai kuma nesa kusa da ibnu hajar ibnu hajar al-asqalani sai sai karatu hadisi zamanin babu wanda yake kamar malamin hadisi shine zain jinin iraki ne asbat iraki sai shi karatu hadisi a gaban sa kuma duk magana da a lokacin da ya ce zain jinin ya ce sai ko sai yake karatu a gaban shi shi kenan irin waɗannan al'amura yana da shi ɗalibin ilimi ne kan wannan dan ga ya karatu kana karatu tajwidi a gaban wannan ba shi ke nuna kuma karatu ulumul Qur'an a gaban wancan da kuma da ba wannan ya kware a gaban kaza wannan ya kware a kaza wannan ya kware a kaza akwai shi ne kuma da na hudu al-Imam Rabi' bin Sulaiman al-Muradi sabbal al-Imam Shafi'i ko wanda ya rasu cikin ta 270 hijriya kenan akwai al-Imam al-Hafiz Abu Umayya al-Qaratufi shi ma rasa shekara ta 273 akwai al-Imam al-Qadi Ahmad bin Abi Imran al-Baghdadi يعرف رسول شكرا تجيجي لتمانين الإمام الحافظ الشيخ الحرام علي بن عبد العزيز البخاري يعرف رسول شكرا تجيجي لتمانين شيما الشيخ الإمام أبو زرعة عبد الرحمن بن عمر الدمشقي يعرف رسول شكرا تجيجي لتمانين دقيقة وقع الكتير العلامة القاضي أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز البخاري يعرف رسول شكرا تجيجي لتسعين دقيقة وقع الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النصري ya yi karatu a gaban al'ummar nasari ya ma ya kuma mun faɗa da zama ya yi karatu a ya yi zamani da wasu daga cikin manya-manyan malaman hadisi guda shida har ma ya yi karatu a gaban wasu ya haɗa malamai da wasu kuma ya daga cikin malaman shi da al'imamun nasari wanda ya rasa shekara ta ɗari uku da uku akwai al'imam bishir abu bishir muhammad bin sa'id al-dorabi wanda ya rasa shekara ta ɗari uku da goma حتى الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داود الثاني وكنا من الإمام الحافظ أبو بكر ابن أبي داود الثاني من منظومة الحقيقة تمسك بحبل الله وتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح وأن الثاني الذي تسمى على مولى الإمام أبو بكر الصحابي akwai alƙabi alama sai talib bin Hussein gina Harbawai wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da goma shekara, tara ubangiji ta lamar da kasar ce duk kasar gafara ba waɗannan goma sha uku kaɗan ne daga cikin malamansa kuma kowane wasu imam ne in muka kuma ta ɓangaren ɗalibansa kuma domin ka'idar ita ce walakin kuma rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun karantar ku karanto ku karanto ku karantar a lokacin da kake so ki ga ka za ka dinga yi kana son ya zuciya ne kuma kana karanta shi an kuma kai karantarwa kawai kake yi a lokacin je ka karanto ba ɗalibai sun maka yawa yanzu ya za ka yi Kuma kuke rana a faɗuwar guzuma ya kunci uwa kunci ai kawai da abin ya yi jima, kuma kan yanzu ya zai yanzu zai kenan yanzu sai makaranta kawai shi ke kenan ko akwai da za a yi kuka ji ana zugawa ana yanzu karantarwa za ka ji Allah ta'ala ya ji ce wai ya lokacin da kuma ji karantarwa za ku Allah ya ji shi Allah ya shi Allah ya gafarta mishi kaga dole zama mutum yana karantarwa dole yana karantarwa Allah ta'ala ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa qurrat bi a lokacin da mutum yake jin shi yanzu ya cika ya buɗe sai dai ya dinga karantarwa akwai manta cikin yanzu na communication a yanzu haka na kai tsaye mutum ce tana duniya akan wata matsala guda ɗaya ya kira wannan malami a ƙasar masar ya kira wannan a saudiya ya kira wannan a siriya ya kira wannan a kasa ya kira wannan a kuma an ce jawa hanyoyi ne jawa kaga dai akwai hanya ta imel masu hanya ta wayar hannu yanzu tsuri so za su mata ka ɗura mata ɗuri kawai za su ake kira da ke malami da zamana a kullum yana daɗa jaddada karatunsa yana daɗa sabis ɗin shi ana yana daɗa upgrade na shi kawai kuma wannan zai zama ne ta hanyar kusanci da malamai da yake don ya san a kowane da ke sama da shi kuma ba liman ɓangare na ilimi wata tsira shi a fito ya kan ko kuma wani ya karya usulun fiqh ko ba kai ba wannan ya koyi a kan abin da yake da shi wancan ba shi da shi abin da wancan yake da shi shi kana da shi ita a cikin juna ba an yi tafiya ta ta wurare da yawa an bari na a zo wurin al'amur abu jafar sahawi a yi karatu da yawa an yi tafiya ta ta abu jafar sahawi a ba kane shi a yi karatu da banka daga cikin wanda suke karatu akwai kawo bi musu abu kuma al'amur wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da ashirin da tara أخي السلام الحافظ أبو سعيد ابن يونس المسلم من درس الكتاب الذي أكتب في أربعين درجة أخاء المحدث صلى الله عليه وسلم من درس الكتاب الذي أكتب خمسين كتب أخاء الإمام الحافظ ابن القاسم سليمان بن أحمد الطبراني من درس الكتاب الذي أكتب الإمام الطبراني سأل كيف كان رواه الطبراني الإمام الطبراني يأتي عن ماجران الإمام أبو بكر الطبراني الإمام النسائي يأتي على ماجران ta lura da zamanin ko dama ya karanta da wasu wasu sun karanta da shi akwai alhaji abul faraj muhammad bin qasim bin khashaf da da suka da dari da da su akwai al naqi abu ahmad sai ibn hayy ne ne shi da kani da da a shekaru ta dari da sittin da biyar akwai ashrafu alim abu sulaiman muhammad bin zuhair al-dimashqi a ta da da akwai a shekhu hafiz muhammad bin mubarak a bagdadi wanda ya rasu shekara shekaru ce cikin da tara akwai al-imam al-hafiz abubakar al-muqri al-muqri wanda ya rasu shekara shekaru uku da tamanin daya akwai al-imam al-faqih abubakar ahmad bin mansur al-ghani idan shi da Allah mara sai shi shi masa da gafa goma daga cikin al sun muka zo abu na gaba wanda yake maganganun da malamai suka faɗa dangane da al'imam Abu Ja'far Sahawi yana da kyau da malamai suka ce dangane da shi magana ta farko da zama kai shi ne tsirin yunus yake cewa san haqiqan alim lam yukhallif mithla matan Imam Abu Ja'far Sahawi ya kasance cikin abutan haqiqan asilan lam yukhallif mithla da ya rasu bai bar irinsa ba shine lam yukhalli mislahu bai bar irinsa ba Sannan ma kuma mafi zuwa ce kenan duk da ya rasu waɗanda ya bari a zamanin sa suka ne ne ya zo kula ibn nadim malamin tarihi ne yake cewa kana au hada zamani ilman wa zuwa shi kadai ne a zamanin sa garin ilimi da zuhudu zuhudu ba wanda yake ma'anar zuhudu na musulunci ba zuhudu na addinin sosai ba wanda yake an kaskaro daga cikin nasaranci rububaniyanci kenan wa rahabaniya ta limci da tsoha maka ka sabna ha alaihi ibn abdul bar wa kenan maliki kullura ibn abdul bar da al-istizkar sharhin muwatta da yi a cikin kuma da a tarhib ka abin da shafi isnadin muwatta dokin a tarhib ba wai cikin da ko biyu ba mujallada ne da yawa dan ya kammala shi kuma yanzu yayi al-istizkar ne suka duwa suka haka kuma al-maliki ne shine manya manyan mazhabar malikiya sunan abdul al-amsuli kenan Allah ta'ala ya kashi da fasara yake cewa dangane da al-imam Abu da al-Qahawi al-Hanafi kuma a ce babu rashin kishi kenan wannan shi an malikiya da shi an hanafiya abin da nake kuma fahimta ba ne ba ka samu fasa kauni suka kitara ka zo suka yi addinin ayaga wannan malikiya zalla wannan hanafiya zalla na ji zalla. wannan kaza zalla wannan kaza zalla an kasance ana fara azhar hudu kowace sallah hudu ake yi kowace limamin su an lura da kyau kowane da limamin su kafin zuwa da sarki Abdulaziz wanda ya saba daular Saudiya kafin zuwa shi haka ake da kuma da ake yi limamin maliki da daban da limamin hanafi da daban limamin hanabi da daban limamin shafi'iyya da kuma Allah ku dubai da ake ma addini a yanzu Allah ya sauke kenan daga masu irin wannan biki kwaikwayi abin da malaman suka ce ba ibn abdul yake cewa kanan min a'lamin nasi shi al-imam abu da ba kawo shi da shi daga cikin manyan manyan malamai bishiyar kufiyin wanda suka san tarihin malaman kufa da akbarihim da fiqhihim ba a da musharakatu fi jami' madahib al-fuqaha tare da yadda yake gogariya yake da ba a ji a dukkan sauran mazhabobin sai shi yana hanafiya da kuma kullum da shi an ba shi da kuma ko wata na ba shi ba الإمام أبو جعفر علي بن عبد البر هذا أنا جاني دعوة الإمام أبو جعفر الصحابي الإمام كم من هذا مهدر ابن كثير البداية والنهاية يجت والحنفي والحنفي سأل الإمام أبو جعفر الصحابي الفقي الحنفي صاحب تصانيف مفيدة جنى بالبوتي بالبوتي ما تأمر عليه سلورا فكيف أنا أصوم أصور بوتي بوتي أنا أصور shi ya sa ya kira shi da sahibu sufani fil mufida mawacin littattafai ne masu amfani wal fawaid al ghazira da fa'idoji masu tarin yawa sai kuwa ahadul tuqat al afbad sai ne daga cikin manyan manyan malaman da suke fika wal hufatul jihadiza jihadiza da manyan manyan malamai masu karin hujja haka al-imam ibnu kasir da ne da shi muka ji da littafan da shi al-imam abu bakr al-hawi ya rubuta daga shi akwai mu misalin ta sahawiyya ko sai kuma dai malamai suke ce yau imamu sahawiyyu min akthar nas ala ta'lim ana lissafa al imam abu bakar sahawi cikin wannan da ikon yin rubutu sun ce matsayin da yake rubutu wallahi wani rubutu wani littafin da yake rubutawa da ma yana asura ya bar takardun bai zuwa musu tawada ba sun shiru sai ne daga suna kasuwa ana kallon su kowa yana ganin su daga Kaduna ne daga Mina ne daga Jibe ne daga Kano ne daga ina ne duk ba sanan ba da jinin littafin su zai da ya rubuta shi ne yana buƙatar ne ta yi karatu ta cikin wani abu ce ke wasu ya kuma rana da a zahar in da ya haƙura ɗauki littafin su biyu da su kanta za ga wani da ta ya sa a samu nuna cikin aikini wani lokacin ba ga hata misalan da wacce ya kawo mashi wannan ya kawo dina ibtikar ne turo su makalan sai ta ce wal munkhani ita kai ce mutum da ake bai ko ba ke jama abubuwan wannan da ya haƙura ya kara karatu sosai da ya zama da ya zama akwai fa'ida da ya ƙara da ya fara rubutu wannan tsaye daga cikin annobar da ake fama da ita tsaye daga cikin annobar da ake fama da ita ita malamai shi yana yake yana da yanzu maharin haruhum fi tasmin yana cikin wanda kwararre ne na yin rubutu bima waharuhu Allah ta'ala min waqatil ma'fuf ni abin da Allah ta'ala ya bashi na yawan abu da ya haddace kenan ba komai ne sai ya duba wancan kitabi sai ya dauko wani ba a kuma shi kwakwalwar shi tana da abubuwan da ta haddace da tsarin yawa nan wurin arif yana da ilimi daban-daban suna da ilimin tafsiri ilimin asida ilimin fiqh ilimin usul fiqh ilimin kaza a lura in kana da ilimi da ko da ba akan wannan ilimin kake rubutu ba zai ja aka alaka misali ka ce mu musallawul habib ne an fasace kazo kana rubutu akan sira tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ga wannan ilimin duk kana rubutu ba akan musallawul habib ne masa tafsiri ba ka dinga debo wal mutaraddiyati wannan ihatu wa ma aqalla ba kana zubawa a cikin tafsiri a cikin rubutun da kake so haka nau'ukan ilimi da kake da su kana da nahu kana da balaga kana da sarfu kana da ulumul qur'an kana da usul fiqh kana da usul hadith kana da kaza kana da cikin kake rubutu sai duk sauran sun ke ko da ku akan su kake rubutun shi kana shi sai malam yace saboda me da yana da ilimi daban-daban da sur'atul istihbar yana da saurin tsintayo abin da ya haddace Hakan wani yana da ya haɗa cikin, amma wajen janyo shi cikin sai ya sai an taimaka mashi. Amma shi abin da yake dan aya ce, in hadisi ne, kuma ga aka lissafin da yake. wa kamalin idan yana da cikakken shiri na fara rubutu saboda ne saboda ya haddace abubuwa da yawa tukunna kama hadda ai wajibi ce fa fusku kullu hasbun imam fa alam khairu ummatin allamuha da ne ka samu wannan kun fahimci wannan da ko wannan wajibi ce da mutum da abin da ka shi kamar da ya ji a a cikin a kan ka a da ke itikanarsa a hadisi ka ka a kuma wani hadisi da na ibn hadisi ne hamsin wanda a jikoniya baiti talatin ka wata a tajwidi ke itikanin har yanzu ko surgu surbu su ake musu jini har yanzu ba a kai da abin da su fasal afal ya rubuta sai ku da ɗaya ba ko ba kake gina kuma yayi ne shine kuma a fara da ga an hakuri ba an ce ma littafin hidima da ya fi a kai, wasu rubuce rubuce da ake cikin su gaskiya Allah ta ya su ba ta mana baki da a cikin annaba kutuban amma mala yake cewa ya rubuta littafi daban-daban ga dai ya rubuta fil asida أبو جعفر الصحابي والتفسير لا يرمز على تفسير والحديث لا يرمز على حديث والفقه لا يرمز على فقه والشروط لا يرمز على شروط التاريخ لا يرمز على تاريخ وما قصده أنا تسوى على التفسير وما ذيك سوى الدليل يجد في السنة اللي بيجي الآن في عائلة ما جانا في كوه وإنما جانا في كوه لما في كوه هذا ما جانا يعني ما شو صعيمين ما جانا في حديث ja bakin ta fara da yana jan bakin bakin na jin shi Allah ya yana da malamai suka ce dukkan littafin da ya rubuta ya rubuta littafi sama da salati an imam abu bakar sahabi sai kenan yayi nashi shi ke namu fa amma kullo su kan ta su na aiki da suna fashe ma'anil aka nau kenan a ciki akwai shar'u mushkil al-athar nau kenan da ciki akwai mukhtasar al-tahawi da ciki al-hanafi nau kenan da ciki akwai al-aqirat al-tahawiyya da ciki al-tahawiyya ayu kenan ko nau kenan da ciki akwai al-shurut al-sahih nau kenan shi wannan ya rubuta shi akan biya'a shi ne kiriya da ake yi wa shufa da shufa na ibarat da kodogo da ake yi mutane والمملوكات والمملوكات والموقوفات كم wannan kawai ya rubuta wannan littafin shurutu sahih sanan yana da ashurutul kabir nau kenan shida Imam Tahawi Tahawi ubangiji Allah ya rubuta shi a rayuwarsa a daren Alhamis farkon watan Zulqa'ada a shekara ta ɗari uku da da ashirin ɗaya. a lokacin yana da shekara nau kenan yana da shekara 80 ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya ubangiji Allah madaukakin sarki ya jikin shi da gafara kenan a zuwa yau wannan shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyu a ƙasa suwa. Allah ta lafi kan shirka fara shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyu a aka fara soji kenan amma sai in ana magana abu da farka yanzu yanzu ya huce kana dan sunan yake cewa idan ma tubuna in kafa min am in kafa amalu in kun sala yake ce au ilmun yin tafa'u ilmin da ake amfani da shi ilimi da ake amfani da shi wannan ban da ilimi ko shekara dubu daya da ɗari ke da goma sha biyu Allah har yanzu yana samun addu'a ana Allah ji shi da barka Allah ta'ala ji shi da barka kenan abu da ake samu kuma da shi a cikin sai yaushe aka halitta yaushe aka haife shi ko aka bani inda wanda ya rubuta littafin yau aka shirye shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyu kenan kaga shi dai da cewa zai cewa suwaye suke faɗa yara ne zai kuma kuma littafin ya san dai ya girme shi yawa idan kana neman karin bayani dan kane da abin da yake shi tarihin alimin abu da hawi don su da koma zuwa ga littafin tarihi Dimash sau kenan litanul mizan tarihi Dimash ne ibn Asakir litanul mizan na ibn Hajar al-Asqalani na kenan al-Sirat na ibn Nadim akwai al-Ansab na al-Imam al-Sam'ani akwai al-Muntazim na ibn al-Jawzi akwai al-Lubab na ibn al-Asib akwai al-Wafi bil-Wafayat na al-Sa'di akwai al-Bidayat wa Nihayat ta ibn Kathir وتذكرة الأوصاف وشمس الدين الذهبي حسنا وسير أعلام النبلاء مع الإمام الذهبي وكان تاريخ الكثير لدى الإمام الذهبي أقرأ طبقات المفسرين مع الداوودي حسنا ولم يشهد biyu شيء sai shekaru sun إن in ka tana neman ƙarin haske a kan tarbiyyar al'imam abu jafar sahabu da tarihin al'imam in muka shiga zuwa da littafin kuma da kenan eh inda yanzu mun yi kuma ba ta kan littafin mukaddima ta zuta littafin kenan da mun san ƙwarin littafin shi mun san ƙwayar rubuta malami ne wanda ya karatu a gaban malamai wani cikin malamai suka ke ilimin sa amma su fi shaida kan malamai da suka da malamai guda biyu muka iya kawo a daidai wannan da fitar hankali ya ce sun yi ƙarfin zinta ilimin da ya ce da yawar su ke gaɗin shi kadai ne a zamanin sa zakara ce a cikin ahli a cikin ahli sunna wal jama'a al-imam abu jabar qurawi a cikin wannan kitabin da ya tsira qurawiya ya ambaci aqida da cikin ahli sunna wal jama'a idan aka ce aqida shine duk abin da mutum ya tsoce a zuciya dan fa'il ne bi ma'ana mafhum kuma ka iya haɗa cire mutum daga kudurin zuci ko dai ya kudurta abu mai kyau ko ya zama mara kyau amma babu yadda za a yi mutum ya ce shi babu ba shi da aƙida ba ta sai dai dole ya zama yadda da aƙida ko dai mai kyau ko mara kyau sun yi ta yi da aƙida to yanzu a aƙida shi shi ne da aƙida yawwa ko da tun da haka ne da wanda ya zagi abu hurera? da wanne ya ce da shi radiyallahu anhu a wurin sa da ke ciki ba ruwan shi da ba ruwan shi da kowa kowa yayin harkar kowa yana da dalili ba ku wannan na kiba da ne yana jikin ni abubuwa biyu ne ba za su taɓa haɗuwa ba a cikin wanda ya ce wani Allah ya kini mishi da wanne ya ce shi kuma Allah ya yarda da shi ta so ya abu zai iya haɗa tana ai ba zai taɓa ba kun gano wannan da ke ko ni alu suna suke zuciya da abin da ya shafa a don su kila kila da ke da ke za ka al'aƙida shi ne kudurin zuci za a ce al'aqida ta sahiha kyakkyawan kudurin zuci da abin da mutum ya kudurci wannan ko ana kiran shi da al'iman da al'aƙida da tauhidi tauhidi abin da shafi ko kuma ubangiji Allah madaukakin sarki kuma sai da bayanai za su zo haka al'aqida ta sahiha bayani ya fito cikin kyakkyawar aƙida kenan amma wani lokaci da ake kira a sahiha da ake al'aqida don ka ana da al'aqida ta sahiha ne amma wannan kuma sananne ne a larabci ibn malik yana faɗa cikin alfiya yana cewa wa ma min al-man'uti wa nasu da juzu hakku wa sunati da abin da aka fahimce shi ya halatta ka share shi ya ambaci aqida ahlus sunna wal jama'a cikin wannan littafi da usulubin sahih mujassar a tsari wanda yake mai sauƙin gafi mai sauƙin gafi mai sauƙin fahimta sun zo ala ba'd jumani ko da yawa kai yawa a cikin waɗansu jumlolin da ya faɗa wanda yake shi ana karanta shi ilmin dabi'a shi al-muhassabat al-lafziyya cewar mutum tare yake da cikin goma ba a ɗauki wannan ƙa'ida mutum tare yake da cikin goma ba wal kamalu lillahi ta'ala wa bincike alaihi fiha mawadin yasiya malamai sun yi gyara a wasan wurare a cikin littafin salatu da ta hannu akan ƙa'idar mutum tare yake da cikin goma ba misali a cike yake cewa qadimun bil ibtida ko qadimun bil ibtida sai malamai suka ce idan qadim da yi amfani da shi ba cikin sunayen Allah kuma wannan da ke ko da na biyu kuma yana cikin yarurrukan al-mutakallimun duk da cewa shi ba wannan labba ba yaran mutakallimun yake yi ba sai ina ma ya ce ko mu Allah ta'ala ya ce huwa al-awwal wal akhir wa zahir wal batin kuma ta mun ci mun ba shi malamai suka mun suka suka wannan kamar da bayani ne insha Allah ta'ala a wajen matsala ta imani da yazo yana ta'arifin imani yayi ta'arifin imani ne akan abu da yake na mazhabin fuqaha'ul murji'a ba na aqidar ahlus sunna ba wurare ne kenan da sai wasu wurare ya kira jiddan amma kar ki manta wal kamalu lillahi ta'ala ya man cika yana da kalmar da kan tace mutum ciki da cewa goma ba za ka yi cewa wanda ka tsara cikin kitabun shar ibn abd al-iz ibn abd al-iz da kuma alikat na shekh abdulaziz bin abdullah bin bas da kan cikin shi da gaba sharhin da ake wannan littafi din Abuja kenan, an da sharhi da kuma malamai sun mai jirgi suke da wacin yanzu ba. Sharhin Ismail bin Ibrahim bin Ahmad Ashebani سنة ديوة أخي شره محمود بن عامر بن حسن المشتي كالعنف غير التحديثات في بوكيدا وحين بها أخي شره سلام الدين عمر بن إسحاق الهندي العنف غير التحديثات في بوكيدا وحين بوكيدا akwai sharhi Muhammad Muhammad Mahmud Akmaluddin shekarar shekara ta ɗari bakwai da tamanin da shida. Akwai sharhi al'aƙirar Bahawiyya na al'imam Al-Qawbi Ali bin Ali Ali bin Ali bin Muhammad bin Abdul Al-Dimashqi. Wannan littafin yana daga cikin manya-manyan shawun na Bahawiyya wanda Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya amfani duniyar musulmi da shi. Bawan Allah nan wannan shi ne da ima Bahawiyya. malamai suka ce ya yi da baki da ilimi a ciki bala'i na haushe ba bala'an hasan ya zazza dubban ilimi a ciki subhanallah irin ka hauya ai an kawo shi a kasuwa ko sai galibi mai fili da yake shi sai kuma kuna da shi ba ana tsara da shi amma ni za ka samu mai sufuri biyu na ta hakikin al-ma'uf shu'aib al-ma'uf da abdul muslim turki da ya faɗa da su sosai bawan Allah nan sharh tahawiyya na al-qadi inna ibn abul ilm ya zuwa karatu subhanallahi Allah ta'ala ya ji da zafara baki ya rasu a shekara ta biyu ta tasa'in akwai nurul yaqin fi usuluddin da kasi hasan afandi ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ashirin da biyar akwai sharhu a ƙa'idar sahawi na muhammad bin abdul bakar al-ghazzi al-shafi wanda yake ya kammala rubutu a shekara ta ɗari takwas da tamanin da ɗaya su lura ya kammala rubutun littafin kenan na Allah ba a samu shekarar rasuwarsa ba. Ko kuma ta rika na shekh da ba a ta yi da shi da baka. Ko hawiya din. Akwai shani da Alif na na Sheikh Muhammad da Abdul Albani Allah ta yi da shi da baka. Wannan na san waɗannan ana da shi musamman na Abdul Albani. Sun jiri. Ana samun shi kuma gaskiya shi ne kayyum. sosai da sosai ubangiji Allah madaukakin sarki ya kanta nasara a sharhin Salih bin Abdul Aziz Ali Sheikh wannan ban yi tsammanin ya fito a Fati ba yana da ko ma'ana yana usmanat ne kenan wasu ana samun su aka saka dan karantawa zaura aka shirya ya karanta da littafi ya yi mai wajen darasi hamsin da wani abu yana sharhin ita ala ta yin tarayya ubangiji Allah madaukakin sarki ya kanta nasara kuma daura ta kida ce suna da kusa yaushe mukan karanta littattafan abu da fasi da kaɗai don ɗalibin ilimi ya zama ne ya soki ya fahimci da rubuta fasi da da in ya yi sayan su in ya tashi mu'amala da su ya san da zai ba waɗannan littattafai da an faɗi su da yawa a'a ɗalibin su da yawa ne da su ba wani littafin wasu littafan da za a faɗa a ciki ɗalibin su wasu su ana cikin su yana cikin waɗannan malamai bayan Allah da suke gobe su wani cikin nan wallahi ne su addu'a ku sani Allah ta Allah ya musu alkhairi kuma littafin da muke karatu akan shi yanzu malamin Hawiya yana ciki da mun mun karanta wasiya tana ciki mutum ne tuban da zai faɗa jiki a cikin wannan littafin a lokacin ba wai dogon rubutu ne a'a gamsashen rubutu gamsashen karatu kai ake rubutu dan dole shi kawai ji eh ji kawai ya ga ya kawo su albarkatai na gidi kawai jiki kan yayi sai dai wahabiyawa ne eh, Allah ya ce yayi ya ce ya ce ibn taymiya malami sai dai nan malami ne shi littafin mala abdullahi ne ya ɓata shi ya ba da shi kenan ne ya rasu sai kana ta yi da ashirin da shi Muhammad bin Abdul Wahab ya rasu kara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shida in ban shi aka ba. Gane? Wai wanda ya wanda da shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas wai shi ne ya lalace don ya karanta littafin wanda ya rasu shekara ta dubu ɗaya da wani abu. Kaga ya bada adireshin shi cewar bai sai na karatu da ba. Allah. Wasu wasu al'umma ɗin da ma ake musu. Allah zai so daga cikin abin da aka rubuta kan akida akwai shirin suna na al-Imam al-Barbahari kana da wannan da dalayi akan wannan kalama ce akwai shirin suna na al-Imam al Kuma akwai shirin suna na al-Imam al-Muzzi akwai sunna ko sunan waɗancan sharhun sunna bayani yake yi kan sunna bayani yake yi kan sunna sunan waɗannan kuma da za ka yanzu sunan littafin ne a sunna sunan shi kenan السنة السنة تالي نعم. الإمام أحمد بن أمر الشيماني من غير زكاة تدعي بيو ده أربع عند الأيام شكرا يا رسول يو يو نادي شكرا جبو إيجا نو جانا نرسول أنا أتوي سوانا نيزي قبل مترش أفري السنة ابن عبي عاصي من غير رسول شكرا تدعي بيو ده تدعي بيو ده هو ما أصبح ما يكنا أبو بكر أحمد بن محمد الحرام da ya ta ɗari biyu da saba'in da uku akwai sunna ta al'imam Abu Dawud Suleiman bin a al-Sistani Abu Dawud da iya kana rawawa Abu Dawud yana da littafi mai suna ta ɗari biyu da saba'in da shida akwai sunna ta al Hafiz Abubakar Ahmad bin Ahmad al-Shaybani da rasu ta ɗari biyu da tamanin da bakwai akwai sunna ta al Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Sa'id al-Marwazi wanda ya rasu a cikin ɗari biyu da casa'in da biyu a cikin suna da alhaji ibn Qasim Suleiman bin Ahmad al-Tabarani wanda ya rasu a cikin ɗari uku da sittin akwai a suna da Abdullahi bin Ahmad bin Hanbal wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da sittin da suna waɗannan littafan a suna, a suna, a suna, a suna, a suna a sunna a sunna sai wajen gudanar ne wanda aka kwazi sunan littafin a suna bayanin suna ita kowannen su ya rubuta su ya rike tana ta biyu ne da wani abu da kuwa da hijira sannan yau yana da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu da ya ta yin zara ne ta kawo littafi idan bai karatu ba sai usulul sunna ya Imam Muhammad bin Hanbal yana cikin wannan littafin da ke gaban mu yana cikin ta جامع مسلم التوحيد والعقيدة. أقول الأصول al عمر بن al الأندلسي wanda ya rubuta ta ɗari hudu da ashirin da bakwai akwai sharhu usuli itikadi ahlus sunna wal jama'a na hibatullah alalakai wanda ya rubuta ta ɗari hudu da goma sha akwai a shari'a na Muhammad bin Hassan al-Ajizi wanda ya rubuta ta ɗari uku da sittin akwai al-ibana an usulul diyana da ibn Bakar wanda ya ta ɗari da tamanin da bakwai akwai Hassan wanda da su a shekara ta ɗari uku da ashirin da hudu a lura a limana ta abu hasan al'ashari abu hasan al'ashari ɗin nan shi ne wanda ake jinjina manawar a tsayar zuwa gare shi mai al'adam wal buka'u wal mukhalafatu da samun fahimci shi ake bayan da rayuwarsa sai da ya bar da mazhaba ya rubuta littafi mai suna al'ibanatu a kusur diyana Sai ya bambanta da wannan mazhabin yanzu yana kan mazhabin ahlus sunna Sai abin da ya bambanta da shi yanzu su da kwanci Allah ya sauke in muka zo kan abin da tafi tauhid akwai kitabu tauhid a cikin sahih bukhari shine kitabu na ƙarshe akwai kitabu tauhid na al-hadith al-qadir ma'ruf bin ishaq bin khuzaimah ɗauke da su shekara su ɗari goma sha ɗaya ta mu tafi ne kenan biyu akwai kitabu tauhid na al-hafizul jawwal Abi Abdullah Muhammad bin Manda shekara su shekara su ɗari uku da sittin duk sunan waɗannan littafan kitabu tauhid idan ka tsaye na Muhammad bin Abdullah an samu wasu kitabu tauhid kenan da yawa kitabu tauhid na Muhammad bin Abdullah na Ashaf Salih bin Fawzan المتعة الإيمان الإيمان سلسلة البخاري سنة كتاب النبي كتاب الإيمان سنة مسلم سنة كتاب نفركو كتاب الإيمان لا أبي أبيت الفاتح بن التوفيق البغدادي وغيره سنة تقريبا 24 أقول كتاب الإيمان مع الحافظ بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الحبشي wato wannan zai malamai ta rubutu suke wa littafi fannin mai zama kasa da abun wasu ne shi ne aikin farko da annabawa suka yi. Ta'ala ya turo shi, abin na farko da yake kuma mutane su kenan. An ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayr. Duk wani annabi abin da yake fara. Kuma tafafin da ke nan na ita abin da ta halaka al'umma ba. In dai ana neman haɗin kai shi ana neman haɗin kai ne a jini shi ba wai sai a ce haɗin kai ba ya gaba ya gaba al'ummar musulmi su haɗu za su haɗu dole a yi magana dole a yi magana lura kai ka ga kwafin ku wannan yana bushi wannan yana mai turbi wannan yana makera ba su kuma zo na gobe ba a ce a ina zuwa haɗu kun bai sannan a gare a gareji a mobil a a wuri kuma dole in ka ci al'umma musulmi su haɗu dole a yi magana a yi za su haɗu amma kawai ka ce a haɗu a haɗu da wani ike a masallaci da wani ya tsine ma abu hurera da wani ya tsira biyar da an hujja a haɗu a cikin shiga motar ba da wani ya ce sai ta aisha radiyallahu anha ita ce bakara Allah ta'ala ya ce inna la ya'murukum an tubu bakara da wani ya ce ta radiyallahu anha sai ta ce da haɗu masjida abu yana kenan malamai ubangiji ya kamar wasu sarki sai da annabin shi kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimati sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushriku bi shay'a wa yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah in kowa sau ku sun rushe bi annabi muslim ta'alu ya ala kitabi ku alau ina ila tafi amma in bai na nawa wa bainakum ko ga wata kalma ta daidaita tsakanin mu wata kalma Allah abu da illallah, kar mu bauta ma kowa sai Allah wannan ayar cikin ayoyin da manzo Allah su yi ayar da manzo Allah karantawa a rakatai da fajiri a raka'a in ji sallar rakatai da fajiri a raka'a farko yana yakan yawan karanta ubangiji kul nan قل آمنت بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأصحاب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون بداية قل آمنا بالله ما غير أكيدة في كتب ما غير أكيدة amma ki ci wai a zo a taru a bauta ya da akida a zo a kwamfuta a wani da ka yi shi a tafi ka yi maganar akida wani ana sal mai tura abu da mu'az bin jabal da kasar yaman shi da ita ita fal yakul awwala ma tadum ilayhi shahadatu allah sai kuma kazo ka ce a zo a cikin awa amma sai magana akida kowa ya fara magana akida sai ya kai cewar wai batu ka akida suke raba kai ba sai da shi da yayi da yayi ba a ci da shi ya kai ba sai da shi ke ya yayi wasu da shi ke so ka mutane ta baje an juya sama ta koma ta koma sama sama amma nan duk hidima suka suna suna littafi su kuma gida suka rubuta ko suka buɗe littafin su da sunan kitabul iman ko suka rufe littafin su da sunan kitabul tauhid kun gane wannan da kyau da haka zauna suka ka kuma tauhidin nan shine abin da zai zama da mutane ƴaƴa a cikin mutane zama bayi na kamar wasan kai in ba haka ba so kuma zai zama kamar wani jaki ne da aka kashe da jini kawai ya shiga daji kawai haka wannan zai bauta da shi wannan zai bauta kowa zai bauta da shi amma idan ya gamsu abu bautar shi shine Allah bautar sarki kan zama ɗaki na a cikin mutane ko bawa ga Allah madaukakin sarki ba shi da wanda zai ci tsoro ɗin shi su ne Allah madaukakin sarki me Allah ya ce ne manzon Allah ya ce kuma haka ba zai zama kawai wannan warajula mutu shaki suna mutane ne da kowa da kowa yana da tashi ba a kan shi Allah ta'ala ya akwai al-iman na al-hafiz jibal abi abdullah muhammad bin banda kitab al-iman na shaykhul islam ibn taymiya qala qadim tahawiyya na imam ibn taymiya tahawi da kuma magana ta yanzu qala qadim al-wasiyya ta shaykhul islam ibn taymiya da al-fiqh al-akbar wanda ake cewa na al-imam abu hanifa ne wanda ya rasu shekara 150 al-fiqh al-akbar وكان المنظومة الشهائية ابن أبي داود الثاني waɗannan littattafai guda talatin da biyu kaɗan ne ga cikin littattafan da aka wannan ta karu za ta cikin ne ga waɗanda suke da shi, waɗanda suke da su kuma gina zai ka same su da littattafai ne masu yawan masu yawan gaske a cikin su ne in kana da su bukari ko kana da kitabu ta cikin su da kitabu iman ɗinsa in kana da sayi muslim kana da kitabu da shi kuma bai kiran da ke ko don bi alamar su sun ci jikin su da kokara ya haka kabarin su irin jihudin da suke ma wannan addini na musulunci ubangiji Allah madaukakin sarki ya takanta musu da sakamakon shi ne mafi kyawun sakamako al-imam Abu Bakar Qawi ubangiji Allah madaukakin sarki ya haka kabarin sa ya ji kai shi da gafara da sanya aljanna ta zama makoma a gare shi mun kuma da muke karanta wannan littafi ubangiji Allah madaukakin sarki mana gamdakatar da karatu wannan littafi ya tsora mu akan abin da yake daidai ya amfana da mu wannan littafi da kuma kake da dace a cikin gurbin sunna subhanaka allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai ko idan Allah ta'ala ya kawo kai tsaye za mu tashi da maganar al-imam Abu Bakar Sahawi a cikin littafin al-Qirin Sahawi alaikum salam amin ايه اكيد اكيد عسى اكيد سلمتها كل رب aqida ce da ake kallanta tunki ne sunan taqarubul adiyan taqarubul adiyan yadda addinai za su zo kusa wasu da cikin manyan manyan mashahuran malamai da yake kun san su sun yada wannan abubuwa da su Yusuf Tafawi shi ma yana da wani makamancin irin waɗannan abin ban marasu ko da mujer sun hadiya eh yawwa malamai sun yi a kan shi na Allah salamatu al'afiya. afiya saboda ka irin wannan abubuwa ɗalibin ilimi zai zama ala basira ala ya ce qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la antum a'buduna ma a'budu ala ya ce qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushriku bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah wa man tawalla fa qul ashhadu bi annaka muslimun dan wannan hadin kai ne da wani abu da ba a tsaya ba abin nan to amma dai wai inda dai idan kai ne musulmi ya rage wani abu nashi kirista ya rage wani abu nashi wai a haɗu su ga an yi abin da ba su zan cewa musulunci ba kenan Ta ta'ala dini zai yi neman waɗannan abubuwa shi inna ladina amanu ladina hadu wan nasara wasadina wal majusa wal ladina ashraku an yushriku bayna yawm al-qiyamah wa ala kulli abubuwa ne da ake yin su dai ɗalibin ilimi ba ka sani zai sa ba kuma ɗannan ba ya kuma da ke taura ke da shi سبحانك نعم Thank you. idan ma su ne ɗin ba. Eh, ya zama na da wannan manufin ne dai, su al'amurra a ƙasar nan, suna da ɗaurewar ce fiye da inda suke fito. Ɗaurewar kansu ya ce matsayin da babu yadda za ka yi ka fita a matsayinka na malami a in ba addu'a ba za a zo a yi amfani da kai wata ba za ka san an yi amfani da kai ya bayan shekaru da yawa da rasuwarka ko bayan shekaru da yawa na kasan jima'a ce kun gane wannan da ke ko za a iya amfani da mutum da tare da ya sani ba da samun mulhidai su janyo mai aure a ce ya kamata su yi ya kamata su yi ta ka tsantsan da addu'a ta muwafaka ita kadai ta ta kai mutum ina ba da kusan shi waɗannan al'amura dukkan abubuwan da ake da ake ganin yanzu ne za a faɗa da cewar ya kamata da musulmai musulmai su mutanen su bayani su mutanen su bayani da su faru a fahimce musulunci da shi ke ba addini da addini da kirkanci ba addini da ji da ba su da wannan tunanin ne kuma yanzu ne da gwamnati da zamun yana neman ya tsinci da su kai amfani da su ce da idan komai ya zama daidai kuma ce watsi da su kuma ne daidai a kasan nan za a ga ko zai iya amfani da shi ne ina ga gama cin more shi kawai a sake shi ina ba ta waɗannan abubuwa ko Allah ya samu lafiya in muke sha'awa ba shekarun baya suwa suke da a cikin al'umma sarakuna wanda suka ga sarakuna abin yana neman ya tsinke musu suke neman kuma su dawo ga malamai na addini malaman addinin musulunci da malamai kiristoci don su da gani suke da fada a ji a cikin ne a cikin al'umma saboda suna da cikin sarakunan su su gano a waɗansu abubuwa da suka suke amfani da su kuma don kowa shaida ne akan wannan in ko ko ci dole sai mutum ya yi takafan wallahi sai a yi amfani da shi da sani wannan kuma shi yake komai sauki shi ne yafi mai sauki wannan kuma ban cire maka kowa ba sai dai kai wanda Allah ta'ala ya tsare ubangiji Allah ya sarki sarki ya tsaya malaman da suke cewa da sani amma ba haka ba zai amfani da mutum sai bayan da an gama cin more hira da an abin nan Bukar ne da adam kawo ta a ce ya kamata a yi kaza sai suke da magana ko ake ci magana ko ya kamata ka ci kaza sai yanzu ne ya kamata su ci ba abubuwa ne dai <laughs> a yanzu an zuwa da shi

الله wallahi يا أهل yayi إن شاء الله insha Allah kira da annabi Allah subhanahu a gare shi yake addu'a insha Allah mai ya hubu bika min fitnati ومن ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال في يجي الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله يسكتنا يا داجل الأنبياء in ba haka ba in gidan kujerar kumara ce sai a ba shi dozin guda shi ne in kujerar hajji ce sai a ba shi dozin biyu shi da mutane waɗanda su ne manya-manyan ƙugiyoyin da ake kawo malamai da su kun gane ko manya-manyan ƙugiyoyi ne da ake kawo malamai da su kuma dashi kuɗi ne sai an ba shi kuɗi da inda zai mai ga kuɗin ba za a ba shi da wallaye da su ba sannan ya tafi da shi a wallaye da fi malam shi ne nawa ake cikin program a sa NTA da sunan addinin musulunci wata aka kawai wanda aka kawa sau ɗaya a mako mu dai ban magana ai wani lokaci za ga kuɗi ake kashewa sai a ce an zo da kuri ka ga ko kana da addini ka ce kai addinin musulunci za ka faɗa kawai shi wannan da shi ina ce yanzu yanzu dai a koyar da mutane sallah me rikici a ciki babu rikici sai dai ana ɗauko shi sala da aka koyar da mutane sallah a sa a ciki ba ta da sunan sa za a yi babu rikici a ciki babu taba yan dariƙa babu taba yan shi ba kowa a ciki to a yi mana duk da wayar da kan mutane ne za a yi sai ba ta kuma yanki wannan da kyau sai kuma a ɗauko ba a ce za a biyo maka farko Allah ya ji an yi nasara wannan ba a fara ka ba kawai ita ce kada ka ɗauki wata dabarar za ka iya kare kanka babu ita addu'a kawai ita ce abin da za ka ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce abin da yake a cikin wani salamata a ce ka ji ba abin da ya faru shi yana kan program ɗin ana magana ta tsakanin kiristanci da musulunci malamin da aka dauko mana ce da yake yana da yawun musulmi yana da bishiyar da kalan da yake yi wai yana nuna cewa zai aiki musulunci musulunci a zuciya ne haka ina fatan an fahimci wannan wani ɗaya ne haka kenan mutum ya je juma'a zai iya zuwa kaga kenan shi bai gane na fun dinu fun ba zai dini ana an buɗe surar da ya amfar kafin ba أنا لو سألتك في السيرة أكثر أن شاكر أركعتين في الدين أركع أركع الله وأركعته وأمن سروريكم كن ذا أدمو بسينا أكثر أن شاكر قلوا عمل أركع أفرقه أركع سبيع كذا قل يا أهل الكتاب كانوا لو سألتم أنا في السيرة أركع أفرقه أركع سبيع كذا قلوا الله أحد كما يتنون كرن تأتوا أركعين شيئا شبعين شوف حركة الشيخية تقتلها إلى الكافرون حركات تقول الله أحد أنا وصلنا دي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وديك أكيد تتاج من أطاع التسليم قال لا الله الله تعالى شيء لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يحكي راسه سكونا لا ينكا هم يكفرون لا هو شيء سنة قل يا أيها الكافرون أقول نصنا بها يا مسلم إلى أكثر الذين قالوا إن الله ثالث السلام وما من إله إلا إله إلا الله كل شيء والله تعالى من تاجد أيوة ما لم يأتي من أيوة ثم أدوى ما وما أدوى من دي دي دي دي دي sai ka roƙi Allah ya kashe ke cinya ta karfe da da sun me yasa bai ce sai na iya auren musulma ba eh? kun lura da shi wannan wannan aqida ce da kuma ku kawai yanzu ta shigo wannan din daga duniya take gaba daya na fara mu sunan ta tabarub al-ajlan ne da zai addine su zo kurkusa ga aqida kenan yanzu kun lura a wannan karni din kenan in karni na gaba ya zo bayan waɗannan su aiki sai shi ya nuna ma waɗannan kabacewar sai addinan da ke ne kuma yadda ima yahusu da yahuku da nasara gane ko idan aka bai malaman yanzu bangilar harun adiyan sai wannan ta wuce sai wasu suka kalli sai nuna musu aya jiran masu tsini wannan mazantar zuwa nan da suke cewa malam wani ma ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ko kai wannan da ke so wallahi dai addu'a نسأل الله السلامة والعافية سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب يا مقلب قلوبنا على دينك ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذا هديتنا وهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد